da ta jihar katsina ƙarƙashin jagorancin commissioner of police idris dauda daban psc daga fdc ta ƙara yin wata gagarumar nasara allah da ikonsa ya ba mu nasara lokacin da barayin daji a jiya kenan sha biyu ga watan maris na wannan shekara ta 2022 da misalin karfe 11 na dare muka samu labari cewa barayi sun shiga garin 'yan mama a wani a karamar hukumar malumfashi inda kuma suka ta'addanci suka kwashi a shanu kuma suna kan hanya za su shiga a dajin rugu a dandanan muka sanar da dpo na kankara kuma ya tare hanya Allah ya ba mu nasara muka yi musayar wuta da waɗannan barayi a ciki muka kashe guda uku daga ciki kuma muka kwace shanu guda bakwai waɗanda suka sato a garin yan mama har ila yau a wannan dare a area commander wanda yake kula da yankin dutsen ma shi ma ya yi artabu da ɓarayin daji kuma Allah ya ba mu nasara shi ma inda aka samu labarin cewa a barayi ɗauke da muggan makamai sun shiga wani ƙauye da ake ce masa tugu gari a ƙaramar hukumar matazu kuma inda suka sato dabbobi da yawa kuma wannan jarumin area commander ya bi su har cikin dajin 'yan tumaki inda ya yi musayar wuta da su ya kashe ɗaya daga ciki sannan ya kwato waɗannan dabbobi a hannunsu shanu 32 da tumaki guda 23 har ila yau rundunar a bisa umarni na babban sifetan 'yan sanda da kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina cp idris dauda daban sun kai hare-hare a inda maboyar waɗannan 'yan ta'adda suke a ƙaramar hukumar ɗan musa an je a wani gari da ake cewa yelawa da hakkin biri a ƙaramar hukumar ɗan musa an kai hari a sansanin 'yan ta'adda musamman sansanin wani kasar gumin barawan daji wanda ake ce masa na iraki inda aka fatattake su suka gudu a suka bar shanu na sata da baburansu waɗanda aka samu guda biyu kuma jami'anmu sun ƙone a waɗannan maɓoya na ɓarayi wanda yake a cikin daji akwai bidiyo da muka ɗauka kuma zan tura muku domin al'umma su ga irin ƙoƙarin da rundunar 'yan sanda take yi na duk da cewa ɓarayin nan suna kawo hari jami'ai ba su zauna ba su ma suna iya bakin kokarinsu na ganin cewa sun yi maganinsu an kone waɗannan dabbobi nasu sannan an kwaci shanu na sata guda 92 kuma da tumaki guda 32 ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga al'ummomi na waɗannan wurare waɗanda suka san cewa an kore musu dabbobi da su zo cikin birnin katsina wannan wuri inda jami'anmu suke kai waɗannan dabbobi suke bawa 'yan kwamiti domin mutane su duba su gani ko akwai dabbobinsu mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina cp idrisu dauda daban ya yaba da irin kokari da jarumta na waɗannan 'yan sanda da suke wannan aiki kuma daga bisani yana kira ga al'umma da al'ummomi na jihar katsina da su ci gaba da bada haɗin kai da jami'an tsaro wurin fallasa da tozarta duk wani wanda aka san yana da hannu a cikin wannan balahira ta ta'addanci da take addabar wannan jiha sannan rindina ila yau ta yi nasarar kama wani matashi gashi a nan jamilu sa'idu ka zo jamilu sa'idu da kuke gani dan shekara 28 yana zaune a wani ƙauye da ake ce masa jikamshi jikamshin amma ta ƙaramar hukumar rimi wani ƙauye ne kuma an kama shi da laifin bugawa wani bawan allah waya abdulsalam hassan a dan sabon garin baya jidda da ke karamar kuma bindawa inda ya nemi ya bashi kudin fansa naira dubu ɗari biyu ko kuma ya sa a zo a yi garkuwa da shi ya razana shi sosai matuƙa gaya wanda ta kai har bawan allah na ya tura masa da akawun namba inda zai sa kuɗin daga bisani a jami'an mu suka gudanar da bincike kuma allah ya ba mu nasara muka kama shi ba musu yake yi ba zai bayani da kansa ya sunanka jamilu sa'idu jamilu sa'idu jamilu sa'idu eh. shekara ka nawa 28 a ina kake da zama rimi jikamshi rimi a jikamshi eh. to ga ka a headquarter 'yan sanda ana zargin ka da yin kokarin sace wani bawan Allah kai garkuwa da shi domin neman kuɗin fansa me zaka ce eh to ni abin da zan ce na farko dai na san wannan kaddara ce kaina na farko kenan sabida a rayuwa ta duniya ban taba kasancewa cikin irin wannan halin ba in ba da wannan jarabtar ta same ni ba na kamar yadda na ga ma jami'an tsaro 'yan sanda na ga musu ga halin da ka tattare da ni kasuwa ce nake yi aka biyo ni me kai ba maganar kasuwa ba na kira wuce ne ne ya bani kuɗi naira dubu ɗari ma ka san shi ne eh na san shi muna kasuwan masara da shi to na kira shi ne ya bani kuɗi dubu ɗari biyu to ba a samu dubu ɗari biyu ya ce he dubu ɗari hmm. wace rana zai turo mai ya ce ran bashi ne a'a me kai masa ya kace masa ya ce man bashi ne ce a na kira ka ne da ne in baka bani wannan dubu ɗari ba zan ɗauke ka ka kai mai da shi ka kai shi ina a ba mai magana zan kai shi wani wuri na ce zan ɗauke shi a matsayin mai a matsayin sata za ka sace shi iya eh, haka muka yi da shi ba bacin wannan ka gaya min cewa akwai wani ma sata da aka yi a wani gari sannan yawwa na gaya mai cewar wata rana za mu ta ciranci ni da mahaifina ta bani labarin cewar an yi ma abokan shi ba yadda dai ka gaya mishi za ka faɗa na gaya mai cewar an yi wata sata a bankami mm. to akwai ni ciki to amma mi ni na yi dai kawai zan ce amma mi ina da shaidojin cewar na ba ni ne ba kawai na gama mai wannan magana dan ya tsorata da wannan abin da ka gaya mishi zaka faɗa mana na ga mai mu muka yi cewa me na cewar mu muka yi wannan satar bankan a garin ina bankan me aka yi a garin an saci kuɗi ne da me da me aka sata kuɗi ne da kayayyaki na sabili da man shaha sai ka ce masa haka ku kuka yi dan ka razana shi eh to yanzu me za ka ce ka san laifin ka kirawo mutum a waya ka ce tura maka kuɗi saboda Allah ban sani ba saboda ban taba da suka kana cikin wannan matsala ba baka san cewa eh, yunkuri ko kuma sata da garkuwa da mutum babban laifi bane a dokokin kasa eh, na san cewar laifi ne amma ban san ya ta'azzara haka ba ba a jihar katsina kake ba a jihar katsina nake yanzu baka san cewa a jihar katsina eh, laifin sata da garkuwa da mutane ya zama ruwan dare ba na sani to kuma me yasa ka aikata wannan ita ce kaddara a na kawai san cewa a dokar jihar katsina da mai girma gwamna ya sa hannu cewa duk wanda aka kama da laifi na sata da garkuwa da mutane a daure masa hukuncin kisa ko daure rai da rai to wallahi wannan ban taɓa jin shi ba amma dai gashi yanzu na ji a bakin ka to shikenan ka je ka zauna to sannan rindunar ta yi nasara lokacin da ta tarwatsa wani gungu na wasu 'yan fashi da makami da suka addabi garin dutsi na ƙaramar hukumar dutsi ta jihar katsina mun yi nasara ranar bakwai ga wannan wata ranar litinin kenan da ta wuce barayi su su wajen goma sha ɗaya suka shiga garin dutsi kuma gidan wani bawan allah wanda ake ce masa isuhu na gwamna wanda yake a tashar ɗan kawu da ke cikin garin dutse lokacin da suka shiga sun farma gidansa kuma allah ya taimaka aka yi kururuwa jami'an 'yan sanda da mutanen gari suka haɗa kai suka kai ɗauki wannan jarumta da mutanen gari suka yi da 'yan sanda shi ya jawo waɗannan barayi suka rantaya a nakare suka gudu kuma wani daga cikin barayin ya yi wani kuskure kuma ta wannan kuskure da ya yi allah ya ba mu nasara muka bi har allah ya sa yanzu mun kama guda uku daga cikin waɗannan mutane wajen goma sha ɗaya kuma zancen da nake muku in allah ya da sa za mu kama duk sauran waɗanda suka aikata wannan fashi da makami kuma wannan fashi da makami ba irinsa ba ne aka yi na farko an shiga garin dutse an yi irin waɗannan kuma biri ya yi kama da mutum waɗannan mutane su suke zuwa suke aikata wannan fashi da makami allah ya tona asirinsu kamar yadda za ku ji daga bakinsu